alaikum wa ورحمة wa وبركاته yau lahadi sha shida ga watan safar hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara daidai da biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na 27 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikri wa athar shari'at al-islamiyyati fi ta'zizihi wallafan ma'ali sheikh alustaz ustaz dr Abdulrahman bin abdulaziz sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a bayan da mala ya tattauna mana mu'awwiqat dangane da abin da ya shafi al'amnul fikri ababen da ke haifar ma tunani da nazari da hasashe mai kyau cikas to yau za mu shiga alfasla thalis daur shari'ati fi ta'aziz fikiri irin rawan da shari'a ta taka kuma take kan takawa wajen buwayar da al'amarin al'amnul fikiri da samun mai da karbuwa da kuma bayyana fa'idojin da yake tattare da shi الفصل الثالث دور الشريعة islamiyya fi تعزيز أمن الفكري mala ya ce mimma la shakka fihi anna lishari'ati dauran kabiran fi ta'aziz al-amn al-fikri wa yumkin tahqiq zalika min khilal al-umur al-atiya mala ya ce abu ne wanda ko shakka da tantama ma babu cewa ita shari'ar nan ta musulunci tana da kyakkyawar rawan da ta taka wajen ɗaukakawa da buwa yadda al'amnul fikri kuma zai yiwu a tabbatar da wannan cikin tsakankanin waɗannan al'amura da za mu bi su mu tattauna su daki-daki shi sa duk wani harka da ake son ya ci gaba to sai an bi waɗannan abubuwa an wallahi in ba su tabbata ba ko an gina shi zai watsi zai zama haba'an mansura kuna ganewa yanzu misali idan ka ɗauko haraka shi shi gwagwarmayan shi'anci abin farko da suke fara kafawa a cikin zuciyar mabiyansu shine abin da shari'a take kafawa a cikin zuciyar mabiyanta amma idan da za ka bi waɗanda suka mai da harka ta shirme ba harka ta tabbas ba za ga wannan sun shallake ta sun da wani abu yanzu idan ɗan shi'a ya zo zai kafa mummunar tafiyan shi farko abin da yake fara kafawa cikin zuciyar duk wanda ya yarda da shi shine kin malaman da ke tare da shi suke yankin duka shine matakin farko a matsayin aƙidan da yake sawa cewa waɗannan malamai makiya a halal baiti ne waɗannan malamai sun yi shiru akan an zalanci a halal baiti so da aka biya halatta ya saurare su ba in suka kafa mai ƙin malamai a cikin zuciyar shi to sun yi nasara a ɗayan abu biyu da suke son su kafa na farko duk abin da za su faɗi nan gaba na ɓanna cin da shi wannan jahili ne ba zai gano ɓannansu ba malamancan ne za su iya gano ɓannan su faɗa to an haɗa shi fitina da waɗannan malaman kinan ba ta yadda za a yi yau in suka zo suka zagi abubakar da umar in malamancan sun miƙe sun ce ba haka ba ne to dama yana kinsu ba ta yadda za a yi ya karɓi maganansu in suka zo suka ce ƙur'ani ga matsalin shi annabin ma ga matsalin shi ga matsalan Allah duk waɗannan matsalolin da za su kawo na ɓata da musulunci cin da waɗanda za su zan sojojin kawo agajin rushe shi an ci na su to ba ta yadda za a yi ya shi maganinsu jama'a mun gano wannan da ke ku wannan shine matakin farko da suke farawa to wannan kuma shi'a sun samu wannan tunani ne daga yahudu yahudawa su ne a karan farko suke kafa irin wannan mummunan tasiri a cikin zuciyar mutanensu a kan wani da ba su ba idan ya zama ga wani malami ya yi fice ficen da ba za su iya murkushe shi cikin jama'an shi ba ta hanyar a ƙe shi a tsane shi to shi ne sai su shirya kashe shi shi sa za ka ji shi'a in sun yi sun yi su bata sunan malami ko su sa ƙi shi sai su ce jinin shi ya halatta an gano wannan to ita wannan muguwar aƙidan ita ce aƙidan da 'yan umma 'yan brazas suka ɗauko suke kafa ta cikin zuciyar mutane malaman da suka tsayi wajen karantar da aƙida da tauhidi kyawawa sai a ce su ɗin sun isa damu da al'amarin ci gaban al'umma ya kamata a zo a yi gwagwarmaya wajen abin da ya shafi samun mu mutane kwangila samar da guraben aiki a gwamnati gwagwarmaya wajen samar da scholarship na yara su ba ruwansu da wannan kaza kaza kaza sai a tara taron matasa sai a zare masu martaban malami a cikin zuciyarsu gano wannan da kyau sai zama addinin ba shi ke gabansu ba mai ke gabansu mai za su samu kun gano wannan shine bala'in baraza su kuma su yan duniya ne da sunan addini shi sa sai su ce kowa ya zo kowa ya zo nasu ne shi amma in ya zo karye maganar aƙida karye maganar tauhidi ka kuma su inda suka kau da tunanin mutane kana fara maganar tauhidi sai ce za ka ɓata tsari za ka rusa al'umma za ka zo da fitina an gano wannan da ku to haka khawarij su ma suke su ma khawarijawa abin farko da suke fara ginawa shi a kyamaci duk wanda zai magana kan aƙida ko tauhidi shi za su ce duk wanda zai magana a kansu su fa ba kyaman shi za su ce a ji ba kawai kashe shi za su yi to kaga za a zamanto su ne kaɗai a fagen to duk wannan da suka zo da ita babu wani wanda zai taka musu birki za su ta yin ta ne kawai in shiya za su ta yi ba mai taka musu birki yan brothers za su ta yi ba mai taka musu birki kun gano wannan da kyau ku to haka waɗanda suka zo suka shiga cikin addini suke nufin su ɓanna to babban abin da suke fare ne za su duba su ga wai daga cikin waɗanda suke tsaye a cikin harkan addinin nan su wane ne za a shigo da su cikin ɓannan in aka dilmiya kansu a ciki za su saji suwaye wanda kan nasu ba zai dilmiyu ba sannan diyan da aka yi a masu fenti a saji ko su saji da sauran tafiyan tsiya da ake ba za su yi ba diyan da za a ɓata masu suna sai an yi kun gano wannan da kyau ku duk yadda za a yi ƙoƙarin auna su na banza ne sai an yi su ba ƙida suke son su gina ba su ba su da wata manufa kyakkyawa da suke son su tabbatar su kawai suna neman su samu abin duniya ne an gano wannan da kyau shi ne addinin 'yan wawa su ba su da wata manufa da suke son su cimma ta addini ba ta su manufansu su samu abin duniya kaɗai in ka samu dan wawa kace to wai wannan abin da kake yi menene ƙarshen abin da kake son ka cimma duk abin nan da kake meye shi wallahi bai san shi ba yace to sun dade suna wahala ya kamata a saka musu shikenan Mai hankali ne zai je shi wannan gayyen tsiyar gayyen da sai ta saurin watsewa shi'anci da birazinci da khawarijinci da sauran aƙidu na ɓanna za su yi si lasting su daɗe amma ba irin wannan gayin tsiyan ba ita ba inda za ta sau da dama manufanta menene duniya ne in suka samu duniyan za ta watsi in aka buga duniyan ba ta samu ba ma za ta watsi an gano wannan da kyau ko shi sa ya zama dole ku sa ku gane wannan ku gane mahimmancin gaban nan na farko da zan fara magana kan shi in ba a gina wannan gaban farko ya ginu ba to duk wani amnul fikri ba inda za shi ba inda zai ci ke sa duk wanda ka jawo ka ce zo mi za ku? yana da wannan mata akwai wannan abin da ka gina a zuciyar shi in ka gina wannan ba zai tafi shine gharsul aqida as-sahiha fi nufus gina ingantacciyar aqida a cikin zukatan mutane shi sa duk malaman ahadu sunna salafiyun za ka ga sun fi ba da ƙarfi wajen karantar da aƙida an gani za ga duk abin da za su yi za ga an littafin aƙida kaza kaza to su yanzu misali jagoran yan wawa an ka tambaye shi ka ce da allah wani littafin aƙida ke karantar da mutane shi bai da aƙida ballantana kuma ma iya karantar da ita don bai santa ba mun ji kai ne jagora kuma ba wanda zai mata wai kai ta shugabanci amma da Allah za ka yi kanta da hamawiya za ka yi kanta da wasu tsiya fa kitabun tauhid fa ko da ya ji kasa ɗin wani malami da ya an ji mai maimaita na rantsi da ƙur'ani ba zai iya to ya zai samar da al'amul fikiri irin wannan daƙiƙi ƙidahumi jama'a mun gano wannan da kyau ko shi sa ba su da fikar gaba ɗaya balintuna ce wani fikar mai aminci babu kowa abin da yake shi ne ya zai samu kuma ya za a yi ya rayu inhum illa kal an'ami bal hum adal ka je ka sa kanka cin wannan fitinar ba da izinin janar lahu minha bayan Allah ya tsamar da mu a kai shine mutum ya sa a cikin fitina mala'iku suka zo ɗaukar ran irin waɗannan zalimi anfusahum ƙalofi ma kuntum qalumi kunna mustad'afina fil ard sai ce alam takun ardullahi wasi'atan fatahajiru fiha ku zo na cikin bala'i ba ku bar su ba kasan Allah ba ta da yalwa ne wala ku za su yi masa kafirin duka kafin daukar su Allah ya kiyaye to jama'a matakin farko kafa aqida al-islamiyya cikin zuciya a san wai akan me ake tafiya menene mabda sannan menene gaya sai an san wannan amma ala alal aqida as-sahiha kuma aqida jama'a ba a baki ba a cikin zuciya malaci al'alaƙatu bayan al'amni wal iman me alaƙa tsakanin al'am da al'iman kun ji wani irin karatu wanda ke baka taɓa jin shi ba ma ma'anar am wa alaƙatuhu bainal iman mala ya ce tantashtariku maddata al'amni wal iman fil asli lagwi ya ce tashtariku maddata ta al'am da al'iman suna haɗuwa a duniyar lagos idan aka duba madda ta amana faƙa da zakartu mustaqatu hadhihi almadda aksar min 800 marra fi kitabillahi azzawajal wa jal malice faqad dhukirat an ambaci mustaqatu hadhihi almadda inda aka tsago wannan madda aksar min tsamanin mi'a sama da takwas an maimaita an maimaita cikin alkur'ani su su dai sai su ne ya yi mun gano wannan da kyau falmu'minuna wal iman wal amanatu wal amnu wal amni kulluha kalimatun tadullu ala ma'anar raha was sakina والتوفير السعادة والاستقرار ورقد العيش والبعد عن الخوف والحزن لمن أطاع الله سبحانه واستجاب لأمره وعكس ذلك لمن أصاه وخاف أمره jama'a kun ga wannan karatun inda za mu dore mu tabbaka shi a cikin umur ɗinmu mu zauna lafiya ko nan kaɗai muka karanta muka ce jama'a ko ya tafi gida an yi karatun da ba taɓa yin irin shi malam ya ce falmu'minun a ga muminai suwaye muminai su ne waɗanda suka yi imani shi imani ga shi da ƙa'idojin shi yana nan a matsayin shi na imani da ƙa'idojin shi wanda bai shige shi ba ba zai taɓa zama mumini ba kun gano wannan to in ka shiga sai ka zama mumini in kuka shiga ku sai ku zama mai muminai to shine sai mala ya ce fal mu'minuna su muminai wanda suka yi imani da me da imani wal iman da shi kanshi imanin yanzu kun fahimci imani wani abu ne daban ko waɗanda suka yi imanin da imanin su kuma fe su kuma wani abu ne daban an gano wannan yanzu misali idan iskanci yana nan kana nan kuna da alaka iskanci yana na matsayin shi ne iskanci ka kuma ka na ana kana shigo shi ka zama me? ka zama dan iska kaga iskanci na nan dan iska na nan kun gano wannan da kyau ku imani ko kayi shi yana nan kun gano wannan yanzu kai mai imani ne amma imanin na nan idan kai abin da zai bata kai kanka in imanin ka nan imanin ka nan fa in wannan gangan jikin na kai mumini ya lalace ta hanyar gobara ko hadarin mota ko mutuwa in dai ba imanin ka lalata ba imanin yana ina shi yana nan wata maddaci. idan kai yi abin da ko da ka inganta rayuwar wannan jikin ya ci kayi bulbul kayi komi amma sai kai abin da ya wargaza imanin bid'a ko shirka bi san zuciya da sauransu shi imanin zai lalace amma jikin yana ya yana nan yanzu kun gane mumini da imani abubuwa ne mabambanta guda biyu ko kenan in kai imani sunanka mumini to kuma za a yi ta ƙoƙarin gina mai shi imanin kullum domin barin shi babu gini kamar barin fulawa ne babu ruwa za ta yi mi ta bushe to na gode kun gane muminai sai ce wal iman yanzu waɗannan ku aje mana su gida ɗaya ga mumini wanda ya imani kuma ga imanin shi kowanne cikin biyu zai yi haɗuwa da haɗari an gano wannan da kyau ko sai ce wal amanatu ita amana wani abu ne daban ku gano wannan da kyau ko ta da ƙa'idojinta da komi Wal'aminu. aminu waya al'amin amintacci wanda yake da me amana in kana nan amana na nan ba ku da alaka daga ran da ka shige ta a lokacin da zaka zama me al'amin mun gano wannan da kyau ku daga ran da ka ɓata wannan amanar ka tashi daga al'amin haka ne ita amanar sai ta fita sai ta bakka ku gano wannan sai ta baka ana baka amana ka sake ka ciku bala'in da ke sababuwa maka shine dawowanta shine aiki dawowanta shine aiki wallahi jama'a daga ran da ka ci amana ba a catun za a zo a daidaita a gyara a yi zai kiyaye ba ran da zai gyara za ka iya wasa da imani a yi ma wa'azi ya dawo amma kaga cin amana na rantsi sai an yi mayan gaske shi sai yana daga cikin taken da aka yi ma'annabi kafin annabta al'amin amini ko bai taɓa samun matsala daga ran da ya samu matsala ko ba zai dawo ba an gama sa wallahi jama'a kar ku yadda ku samu matsala a cikin al'amuni aminci to tunanin ka yi kasance da wannan amincin duk wanda za a gaya ma yana da yaƙini ba za ka haince shi an gano wannan ya zamanto kullum kana ban ruwan amincin da ka samu amana saboda shi Allah malam ka zauna lafiya har abada ba za ka ƙara samun tasgaro a rayuwanka wannan kalman da wannan gaban sai mun zo mun yi bayani a kansu to ita amana wanda ya shige ta zai samu me zai ya shi amini ne to in ka hada su abin da zai haifar maka shine al'amnu mun gani ana ta kai amintacce ne duk inda ka kana cikin aminci da jama'a an gani yanzu bari ku ci ku ɗauko shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da ya zama yana da amana sai mutanen najeriya gabaɗe suka amince mashi ban san shugaban da yake shigowa cikin talakawa su kori jami'an tsaron shi su mamaye shi ana ta jin daɗi kamar shi ba sai samu al'amnu har yau ba wanda yake zagin buhari da cewa ya saci sili da masoya da makiya kaga ya samu wannan amincin saboda shi amini ne sakamakon me ya samu ya zama amini kiyaye amana duk yunwanka duk bukatanka duk bala'inka karka taba komi na kowa ka hakura da shi kun gano wannan da kyau ku kaga yanzu imani mumini da imani kaga iya kai inda ka tsaya kenan zai iya zama kai mumini ne amma wallahi ba ka da amana kuma wallahi kai ba amintacce ne. kuma wallahi baka cikin aminci to in ana son waɗannan guda biyu zuwa uku su tabbata ko sai kuma an gina waɗannan idan ba imani baka zama mumini ba baka da amana sam ba a taba kafiri mai imani ba kamar yadda ka san babu wali a cikin kafirai ko to baka ca ga wani kafiri mai mene mai amana sai dai in ya kiyaye maka wani abu an ci sa'a sai ka ce ikon Allah kaga wani ya kwatanta amana amma amana na farko da ya fara ci shine wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum sanda Allah ya ɗibo 'ya'yan annabi Adamu amanan farko da ya basu shine alastu bi rabbikum qalu bala shi daga zuwan shi duniya sai ya saba ka ce kuma wannan amintacce ne ya fara saba ma Allah alkawari da amanan da aka yi da shi don kai ya tsare maka kuɗi da kai shashasha ne sai ka ce kaga wani kafiri mai amana waga maka amana yake da shi an ci sa'a ne kawai kun gano wannan da kyau ku? amma in dai amana ne da za a iya zama amini sannan a samu aminci to sai da imani da ta mai da mutum mumini to da'awar musulunci tana ta'azizul amnul fikiri ta hanyar samar da imani da mumine za su zama muminai sannan kuma a samar da amana a kiyaye ta da za a zama amintattu sannan aminci ya faru a cikin jama'a ina fatan wannan gwarin ya sa kowa ya gane eh malin sai yake cewa kalmar mumini da kalman imani da kalman amana da kalman amini da kalman aminci kulluha kalimatun tadullu ala ma'anar raha su duka waɗannan kalmomi ne da ke nuni akan kallama ta mutum ya samu raha kwanciyar hankali natsuwa sakewa da jin hankalin mutum ya samu tabbatuwa bai da damuwa a komi wasakina da natsuwan gabbai wata firi sa'ada kuma ya ji arziki ya lullube shi walistikrar ya je na da matabbata wa ragadul aishi da jin daɗin rayuwan da yake ciki walbodu anal haufi kuma ya nisanci tsoro wal da damuwa duk wannan yana samu ne liman ata Allah subhanahu ta'ala ga wanda ya ma'alla Allah da'a yanzu misali duk waɗannan da suka kwashi kudin gwamnati da wanda suka ci kudin amana za ka same su ba su da wannan gabaɗinsu wallah ba su da shi ga sun tare da masu ce duyin da muka je ji kokarin da muka yi amma ana kallon mu mun yi sata kun yi ne ku gano wannan da kyau ku ana mana kallon mun yi kaza mun yi kaza kun yi ne me ya haifar wasu da wannan jama'a ba su da imani ne ba su da amana ne su ba amine ba ne kisa su kawo zaman lafiya mutane suna tafiya a gari ga gemu ga komi amma kuma mutane suna masu kallon macuta me ya sa? waɗancan abubuwan suka rasa kana samun wannan za ka samu raha mun gano wannan ka zauna lafiya sannan za ka samu sakina natsuwa a magana da aiki za ka samu arziki ko da ko baka samu kudi ba za ka samu istikrar inda kake za ka samu kana da tabbaci amma kullum kana tsoron suwa na fa suna nan da ya takarda ko da suna neman su an she maka damanka ba ka da natsuwa sam yau a shirya kaza gobe a shirya kaza ji ba a shirya kaza kan me ka sami istikrar da Allah sai me wannan rayuwar ɗazu mu karanta da ko anan cewa duk wani ɗaukaka da za ka nema wallahi da kai da wanda ya baka ɗaukakan shekara 60 ne za ku zama tarihi mun karanta na buga muku misali da tsohon mataimakin shugaban ƙasa da ya mashagari ni wallahi na ɗauka ya mutu alex a shewa yana nan ko a siyasan yankinsu ba a maganin shi zaɓaɓɓen mataimakin shugaban ƙasa ne ku gano wannan dan adam ku Allah ya shiga taitayin shi yanzu shi kamfa shugaban kasar najeriya ne tsoho amma in ba taron majalisar ƙasa za a yi an gayyace shi ba Allah alam ka jin labarin shi kuma yana nan Kuma madarin shi da lafiyan shi ko taro da aka saba yi ana gayyatar wasu don a ja kaya da shi biyu da su ko kiran shi ba a yi ku gano wannan wanda kake dan jin motsin su a ciki shine wanda suka ba kungiyoyi suna shige suna fita dan dai motsi ya fi labewa suna irin su gawa. in ba su ba ka jin motsin sauran sauran da aka ji ana yawan labaran su suna shiga cikin siyasan yau da kullun ne an gano wannan amma suna hawa ka samu wani dan lokaci ka ji ma ka manta da su wannan rayuwar duniya yanzu yan jihar kaduna sun fara mantawa sun yi wani gwamna sunan shi fatir ibrahim yakowa waka ce duniya kake nema ta samu maka aminci to da shirme da shiririta sannan in wancan imani da aminci suka samu ko to zai nisanta ka daga tsoro da bakin ciki amma ga mutum kullun dan uwan shi ne fa wanda da suna tare in ya gan shi ko ji sunan shi yana nan ya firgita kuma yana cikin damuwa kullun tutar bincikawa za ka yi ba da imani sannan baka da aminci ba ka da amana kuma wannan yana faruwa ne limana ta Allah subhanahu wa jaba li amrihi ya zama ya yi saranda umarnin Allah yake bi sau da kafa wa aksu zalika Allah yana akasa wa mutum wannan liman asahu wa khalafa amrahu kana saba umarnin Allah ku Allah duk wannan ba za ka same su ba ka zo na kai tuna dama kashi yanzu ya kaza ya za a bullo maka kaza ya wallahi tallahi ba zai samu ba duk wani karatun wasikan iblis kama ci gaba da abin za kake ƙwala ta'ala Allah ya ce alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin Allah ya ce kaga wanda suka yi imani ba su kwaba imanin nasu da zalunci ba ula'ika lahumul amnu waɗannan suke cikin aminci wa hum muhtadun menene zalunci shirka shirka na zuwa za ta kori me imani to in har baka da imani baka taba samun aminci ba shi yasa in baka da imani baka taba zama amini ba baka taba samun ka zama mai amana ba yasa na ga muku ba taba arne mumini ba ai mai amana ba tun da ake wannan arne ya kiyaye amana ƙarya ne ba wani kafirin amana irinsu kafirin amana shine musulmi su take wuyan shi duk motsin da zai yi to zai motsi ne a cikin jakansu to shi ne sai zama kafirin amana amma yana on his own ta ce wai wannan yana da amana to wani amana yake da shi bayan ya zagi Allah sai ce wa hun muhutado kuma su ne shiryayyu ka taɓa ganin shiryayyu ba imani jama'a wannan abin fa a fili yake ba wani abin da ke cikin duhu a fili yake matsalan ɗan adam shine ƙin ganewa hisa an kaga mutum yana cikin matsala ko da shi baya bincika imani ko akwai in akwai imani to shin shi ya cudi da imani ya zama mumini shin yana da amana ya ma san amana shi amini ne in ya cika to zai samu al'amnu in kowa ba zai samu shi sa ana son ka samu al'amnu alfikiri to dole sai an tabbatar da kai kai mumini ne kana da ƙarfin imani an san da kai mecece amana ka kiyaye ta ka zama amini sannan al'amnu zai faru alfikar wal amalu ma'an <laughs> jama'a kun bayyance wannan dai na ganin wannan gwaru-gwarin da ake yi ya kamata kowa a ce ya fahimta kuma ya gane amma wannan gwaru-gwarin da ake baka fahimta ba ba gane ba akwai matsala ba dole waɗannan abubuwan sai sun haɗu ana rasa ɗaya an samu matsala to shari'ar musulunci na kokarin ta tabbatar da aqida da nan ta zata ga hanka na zo ga imani hadiye shi ka zama mumini to matso kaga amana kiyaye ta ka zama mai amini kana kiyayewa zaka samu mai al'amnu wannan ita ce aya ta 82 cikin suratul an'am malai ce wa al mu'assasat ad wa dauriha fi ta'amiqil wa'il al'amni ka samu wannan littafi shafi na hamsin da bakwai za ka yi cikakkun bayanai shi ma malam a nan ya ɗauko waɗannan abubuwan in muka zo karatu na gaba jama'a don mu ba abun a hankali gutsul-gutsul don mu gane za mu tashi fal'amnul hakiki a shamil la ya illa bil iman babban magana kenan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum